Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko makeri. Pakistan a jiya Asabar ta ce jami'an tsaronta sun kama kana suka kashe wasu 'yan ta'addan IS guda hudu a wani gunduma mai yawan tsaunuka a kusa da kan iyakar Afghanistan. ma'aikatar yaƙi da ta'addanci ta lardin ta ce mutanen da aka kashe na da alaka da kungiyar isis khorasan reshen kungiyar is na yankin mai da'awar kafa daular islama kuma sun kutsa a cikin yankin kan iyakar arewacin waziristan mai tsaunuka daga bangaren afghanistan jami'an tsaron pakistan da ke aiki da bayanan sirri sun gudanar da aikin bincike kana suka yi musayar wuta wanda a ƙarshe suka kashe maharan a cewar sanarwar ƙungiyar ta isis k tana gudanar da ayyukanta ne a wajen afghanistan kuma tana shirya kai hare-hare a bangarori biyu kan iyakan ta ƙara zafafa ayyukan ta'addanci a yankunan tun bayan da 'yan taliban suka karbe ikon ƙasar da ke fama da rikici a bara yayin da amurka da ƙawayenta na neto suka janye sojojinsu bayan shafe kusan shekaru 20 ana yaƙi kasar china ta faɗa a jiya sabar cewa za ta dakatar da gwajin covid-19 a kan direbobin motocin dakon kaya da ma'aikatan jiragen ruwa da ke jigilan kayayyaki zuwa kasar lamarin da zai kawar da babbar matsala ga samar da kayayyaki a matsayin wargaza manufofin kasar na covid-19 mai muhimmanci kasar a wannan mako ta ɗau muhimmin mataki na sake buɗe harkokin tattalin arziki tare da sassauta shirinta na covid-19 wani sauyi da jama'a da suka gaji da wannan lamari suka yi marhabi da shi amma kuma yanzu haka kasar na ƙara nuna fargabar cewa cutar na iya ƙaruwa tare da haifar da cikas yanzu da beijing ta bukaci karamin gwaji kada ta bar waɗanda alamu bai nuna sosai a jikinsu ba su killace kansu a gida yanzu an mayar da hankali ne akan tabbatar da isassun magunguna da haɓaka tsarin kula da lafiyar ƙasar wanda masana suka ce zai iya cika cikin gaggawa a wannan lokacin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jirage mara matuka mallakar rasha sun kai hari a garin odessa mai tashar jirgin ruwa a kudancin ukraine da safiyar jiya asabar labarin da ya sadadin rashin wutar lantarki a garin da kewaye a cewar jami'an yankin tsananin barna ya sa an yanke wutar lantarki ga masu amfani da ita banda gine-gine masu muhimmanci a nan odisa magajin garin ganaditin turkanov ya rubuta a shafinsa na facebook gwamnan yankin odisa maxim marshanko ya ce an kakkaɓo jirage mara matuka guda biyu a kan tekun bahar aswad kafin su isa wuraren da suke hari babban janar sojin kasar ukraine ya ce tsakanin ranakun juma'a da asabar an samu kai hare-hare ta sama da hare-haren rokoki sama da 60 a fadin ukraine shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce lamarin yana da matukar wahala a wasu garuruwan da ake gwamza faɗa a lardunan donetsk da luhansk da ke gabashin kasar Carrie Lake, 'yar jam'iyyar Republican da ta sha kayi a zaben gwamna a jihar Arizona, tana kalubalantar rashin nasarar da ta yi a karawanta da Kathy Hope na jam'iyyar Democrat, inda ta buƙaci kotu ta yi fatali da sahihancin sakamakon zaben daga karamar hukumar da ke da yawan al'umma a jihar ko kuma ta ayyana ta a matsayin wacce ta yi nasara ko a sake zaben gwamna a wannan gunduma. karar da lake ta shigar da yammacin ranar juma'a ta dogara ne a kan dogayen layi da sauran matsaloli da mutane suka fuskanta yayin da suke kada kura a ranar zaben a gundumar maricopa kalubalantar da aka shigar a babbar kotun gundumar ta markufa ta kuma yi zargin cewa an jefa dubban ɗaruruwan ƙuri'u ba bisa doka ba amma babu wata kwakwara shaida akan haka a ƙarshe ma'aikatar shari'a ƙasar mali ta bayyana a jiya asabar cewa wani ɗan ƙasar Murtaniya da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Mali bisa samunsa da hannu a hare-haren da suka kashe mutane da dama ciki har da wata ba'amurkiya a shekarar 2015 an miƙa shi ga Amurka domin fuskantar tuhume-tuhume guda shida masu alaƙa da irin wannan laifin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA. Muna cikin mako na biyu kenan da muke bitar shirin a cikin wannan shekara mai karewa. A wannan shekara, shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya jagoranci zama na musamman a ƙasar Nijar, inda ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama suka bakonci zauren, inda aka tattauna yadda harkar tashe-tashen hankula da kuma tsaro a yankin Sahel, da yadda ya shafi ƙasar Nijar da maƙautanta. Bari mika ku ga Aliyu Mustapha Sokoto. Sokoto. Ni tambayar da nake so mu fara da ita shine waɗanne irin tashi-tashi hankula Nijar take fama da su a ra'ayinku. Tashin hankali eh, ya sha bamban. A wurinku wani irin tashin hankali ne sannan waɗanne wurare ne abu mun san wurare kuma su labiri su jefa da sauransu muna ji a labarai amma ba su kaɗai suke fama da wannan tashi-tashin hankulan ba kuma ku ko da ce su kaɗai ne wani yana da ɗan uwa ko makwabci ko wani wanda abin ya shafa so fara da gane shin me nau'in tashi tashi hankalin da mu a tamu fahimta Nijar take fama da shi ina fara da kowa wanda yake so yawa to bismillah malam sai a dan takaita na gode na farko dai kamar da nace ma suna na da kutar hassan malam na yi fannin karatun shari'a na dokokin islama abin da ya ja mana bakin jini iyakokin da ka faɗi dukkan waɗanda ga mana fitina dukkan su in ma sun samu kyan Nijar daga kasar waje sun ka shigo sun ka same su amma ba daga nan an ka kirkira na farko muke sun mutane su san da wannan tsako saboda ba mu da mita guda wanda kyan ta'adda sun ka kama a Nijar duk waɗanda ga zakuwa daga bakin iyaka ce suka shigo muna har sun ka kasance suna ilmantar da al'ummar mu shiga cikin abubuwan da ya lalace kayi magana akan addini ko kuma siyasa addini kashi biyu yake akwai addini mai aiki da doka da oda wanda babu umarnin da zai nuna wani ta'addanci akwai siyasa wadda ga aiki da doka da oda wadda babu duk duniya inda za a yi ta a ce an yi ta'addanci amma akwai kasuwanci wanda doka ta yadda da shi bisa doka da oda bai yadda da ka zo kai kasuwanci na doka ba ta. wannan sata ce ba addini ba ne kenan mu muna ganin an kawo mana abin ne Kama Sunana Malam Mustapha Kadi, ilin hukuma mai shiga tsakani. Kuma ni kan kaina cikin kungiyoyin hula nake masu dama a jamhuriyar ne. To tashin hankali hawa-hawa ne. Ana iya samun tashin hankali ko tsakanin miji da mai. Akwai tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya, tsakanin makiyaya da makiyaya. Manoma da akwai tashin hankali har tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago da gwamnati da tashin hankali domin arzikin ƙasa akwai waɗanda suke cewa wannan arziki namu ne waɗansu ce a'a na ƙasa ne akwai tashin hankali domin zamantakeya ko tsakanin wane da wane zaman wuri zaman gida zaman daji zaman noma rishin gona rishin gida yana tashi a yau idan muka ɗauki ɓangare na farko na cewa ka tashin hankali tsakankanin 'yan nishar da 'yan nishar a duk sahiya hukumar mu tana samun al'umma waɗanda suke zauwa suna kawo kukansu domin a wanke musu da hawaye. ha a yau muka kai inda tashin hankali ya sanya 'yan ƙasa suna ɗaukowar kawa makami cewa bindigogi. To kana ganin Alhaji Musa akwai duk da Alhaji ya ce a cikin Nijar tashin hankali na da yake shigowa daga waje yake fitowa kana jin akwai wanda yake na cikin Nijar ne? yau tabban ne akwai 'yan ta'adda a cikin jamhuriyar Nishar. Nan cikin jamhuriyar Nishar. Kuma ba nesa ba, a nan cikin jihar Tilibiri, wato a arewacin Bani Bango. Suna can a hidai da dama ƙarƙashin kogin Isa. Kuma an san inda suke shine ai abin mamaki. Da kai waɗansu suna nan ɓangaren kogin Isa wanda ake ce mana lifta ko gurma. Kenan iyaka da mu da Burkina Faso. Da shugabannin eh, soji da na 'yan sanda da al'umma duk gaba ɗaya muka ce musu to nan mun kire ku dan kowa shi kawo gudunmuwar ya ne za mu yi wannan tashin hankali ya kwanta To sai eh, a kan kallahu. Alayhi Salisu Amadu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar hula. Mun gode wa Allah da kuka samu ba kuma kuke ba mun samu ke samun wannan dama don mu kawo tunani da gyaran da abubuwan da za su kawo rage tashin hankali abun da muke ciki. Tashin hankali duka wannan abubuwan da kake gani a cikin ƙasashenmu ko yawancin mu akwai can da aka ɗauko shi yana faruwa amma bai fantsama ba yau abin ya yi tsanani kamar a wannan lokacin. duk abin da za a yi a cikin rayuwar ƙasashenmu idan ana kwatanta gaskiya shi manzan Allah ya ce komai yana kawo rangwame a cikin kowane matsayi. Ko musulunci ko kiristanci ko baka da addini idan kana tsare gaskiya Allah yake taya. Toma da to bari mu yi gaba. Jama'a abin nan ya faru yadda ya kamata. Kun daga nan da mun fara Alhaji ya ce shi ba jin abin nan daga cikin Nijar ya samu asali daga waje ya fito. Alhaji Mustapha ya yana yi magana game da kokarin da kungiyoyi irin nasu suke yi da kuma cewa akwai bishi-bishin mutane cikin Nijar da suke ganin su ma suna taka rawa wajen kawo wannan wannan rashin tsaro din sannan a karmakalla kuma yana magana game da samun adalci da shugabanci na gari waye mai magana na gaba wa zai magana na gaba ne kuma gashi nan to a wuce tasar assalamu alaikum uh, aliyu sokoto abdul mumin ne sunana kuma ni mazaunan karamar hukuma ta bangine makwabciya ga sabon birni ta najeriya jihar sokoto kafa ka ɗaya nan kenan ka sa abin da ko yawa wato mu ne waɗanda ake kira karhe uku a ce muna ga barayunan sun tsallako iyaka sun kashe ko kuma sun kwashi dukiya jiya ma da dare karfe uku aka kira ni aka ce min ga barayunan bakin iyaka wani gari na, na wanda ake kira lanshego a cikin sabon birni sun zo sun gargada duka dukiyar da a cikin wannan ƙauyen idan ka so ka wato ka nuna wata mazakuta a halbe ka don haka mu abun mutane ne wanda abun ya shafa bari maka wata tambaya a matsayin wanda an ce mai daki shi san inda yake yoyo adda ya sa ka san kana kan iyakan najeriya da nijar kana jin masu tada hankalin nan akwai haɗin kai tsakanin su ko kowa ta yake yi wajen tada hankali a bangaren da yake. To Mala Aliyu lalle a can bangaren uh, jihar Tawa da Sokoto wannan kan iyaka wato kungiyoyi ne kawai waɗanda kowa cin gashin kashe yake kuma babu abun da suke nema sai da dukiya. Bangaren Nijar fa kuma. Yan masu shigo a bangaren Nijar? Eh, wanda suke tada hankali daga ɗaya bangaren kuma fa. a'a ka san abin al'amarin wanda yake wato kungiyoyi ne ke tsallakowa daga Najeriya su shigo su yi banna su koma don saboda can iyaka ba ta wuce kilomita biyu zuwa uku eh, eh. da aka garuruwan da duke cikin wannan yankin wato dukan an talautar da su gaba ɗaya ko kuma wasu ma an kore su mm, eh masha Allah to mun gode to sai eh. malami na gaba ko malama ni na Falmata Muktar Taya kungiya ce ta matasa ko in ce kungiya farkulla lalle aka ce yau da gobe ba ta rage komai ba zancen tashin hankali akwai shi Nijar. Kuma abun da ke ci to a kwariya matasa ne. Matasan nan ya kamata a tambaye su ko kuma a saurare su a ga ni ke sa su wannan. Tunda abun da ya sa kusu ya faɗa wuta ya yi hutan zahi. Kuma yanzu abun da ma ya ƙara lalacewa al'ummar Nijar kashi saba'in da wani abu duka matasa ne. To yanzu lalacewa abun ya kai yanzu matasa su da kansu. An juya musu hankali an wanke musu kwakwalwa su ma da kansu sun zama wata 'yan siyasa amma da wata riga akwai abin da ke tura su kuma da laja mun gode kwarai waye malami na gaba kai ne ko assalamu alaikum suna na lauli tsalha shugaban kungiyar da ake ce ajefa kungiyar matasa masu watan ganin cewa an shin adalci kuma an samu matasa nagari cikin ƙasa Eh, Alhaji Aliyu tambaya bisa tashi hankali a kasar Nijar. Kuma a kasashe makwabcin mu na kasashe duka na yankin Afirka da sauransu. An yi bayani eh, tashi hankali kala-kala ne. Ina so in ɗauko tashi hankali na fannin bayan samun wani hankali ga matasa matakin farko na su yi wani abu ko su zama matasa na gari ko kuma su zama matasa wanda lalataccen matasa kamar yadda farmata ta kawo zancen ana iya kare karatu ko a kare wani abu amma babu cikakken aminci tsakanin hukuma da matasa wannan abu yana da alaƙa da tashin hankalin da muke fuskanta a cikin Nijar. Tunda akwai rol da yawa da matasa suke kamar kokari da matasa suke yi sosai don ganin cewa sun zamna da kansu a matsayinsu na matasa masu zaman kansu wanda har su taimaka ma kasarsu matsalan da ake samu yanayi na siyasa sai yana danne wannan abu tunda yanzu misali in kuka ɗauki kamar lokacin zaɓe ko kowanne ake ta yakin neman zaɓe kashi tamanin da wani abu matasa ne ke shin hudata sha'anin matasa ana magana galibi ya fi ta'allaka da harkar tattalin arziki rashin aikin yi kamar da ta faɗa mm. rashin abin yi an yi karatu ba aiki duk ƙasashen mu na afirka suna fama da wannan mm-hmm. matsala na rashin aiki mm-hmm. kana ganin Yawan dogaro da neman aiki kawai daga wurin gwamnati yana da tasiri ga rashin aiki domin gwamnati tana da takaitattun iyakan ayyukan da za ta iya baiwa da rashin ma'aikatu ko masana'antu masu zaman kansu da kamfuna da za su iya ɗaukar matasa aiki magana ta farko kenan magana ta biyu duk da cewa matasan suna cikin wannan wahala da kalubala magana tashin hankalin da muke yi kila su wanda suke aikata ya fi alaka da harkokin siyasa kamar dan adawa ya tura yara su je su yi bananan su yi can mhm. wannan jam'iyya ta sa yaranta su je su kai wa wancan hari mhm. maimakon irin tashin hankalin da mhm. ake da yake magana wanda ake can wajajen kan iyakokin Niger. su tilabiri su difa da sauransu so kana ganin cewa akwai yawan dogaro kan gwamnati na samarwa matasa abinda za su yi maimakon a nemi wasu hanyoyi na daban da za su samu abi ko su yi noma ko su yi sana'a ko su yi kasuwanci ko su yi wani abu? Eh yauwa eh, alhaji yanzu kun ga bisa wannan tambayar ta dogaro ga gwamnati. mu ta matasa ba ta ma yarda ba da dogara bisa abin da gwamnati yake badawa ko yake yi da. Saboda babu gwamnatin da ta ishi kanta hatta wadatar da wasu shi ya samu ke ganin eh, cikin gabatarwa eh, na kaman rage wani abu tun da ba cikin fannin ba ne. Yau ni shugaba ne na wata makaranta, hmm. babban makaranta da take koya aiki goma na hannu, ni ne Director General. Kuma da muka buɗe makarantar nan zan ga muku a gaggauce babu dala gwamnati ko guda, babu dala ƙungiya ko guda. Wallahi tallahi abun da muke da ne namu ba ta hanyar wani ɗan siyasa ba abun da Allah hore mu ne sama ga miliyan ɗari takwas muka sa don mu taimaka ma gwamnati wajen horar da matasa don su zama matasa nagari domin kiyaye irin halin da matasa suke ciki a yau. Aika mai nasara ma'aikaciyar kungiya Farm Action and Development kungiya ce mai zaman kanta mm. tana ayyuka don ta kwato ba mata da matasa yancinsu. Me ana ka yi bayan wannan tashin hankali me yake janyo shi? Bisa kan eh, wanga al'amari da muke fuskanta a nan ƙasar Nijar. Ina ca matasa kamar yadda malaman Eh, malamin na kusa na ya faɗi mm. akwai sha'ai akwai talauci kuma al'ummomi talauci ya musu yawa ina babu abun yi sai su yi kokari su gani wace hanya za su bi don su samu ko abun da za ka yi ma iyalin akwai kuma da mun kai lissafi mun kai nazari muka gani a wurin matasa wata ran don ka kare iyalinka sai ka bi wa'annan 'yan ta'adda tunda in kana cikin su babu yanda za a yi su taɓa naka kenan da yawan matasa suna bin bayansu don dai su kare rayukansu kuma su kare rayukan iyalinsu eh, a bayan wannan kuma akwai yawace-yawacen bindigogi hanyoyinmu ɗarewa hanyoyi gaskiya sai an ƙara tun tunda a nan niger bindigogi shigowa suka suna shiga su huta yadda sun ga dama. Wai tambaya da nake son ku yi kokari ku an samu shine kamar da muka ce akwai nau'i nau'i na masu masu tashi hankali nan kowa yana da wani buri da ya sa a gaban shi akwai ta bukata da yake tsaye yanzu na san a najeriya da kuma kan wasu iyakokin niger akwai 'yan ta'adda da muka sani masu yaƙe-yaƙe saboda aƙidar musulunci da sunan islam kuma da malamin can ya faɗa amma yau kuma an zo an shiga wani hali na mutane suna satar mutane don samu kuɗi masu mankudai yawa kuma sai a kama mutum a ce a kama miliyan ɗari miliyan ɗari biyu fiye da haka ma har biliyan so kuma ana biya kuma masu biyan kuɗi nan ba gwamnati ce take biya mutane ne da iyalansu suke sani yadda za su samu kuɗaɗen nan su yi abin nan ashe wannan saurin biya don a ceci rayukan yan uwa ba tana karfafa ci gaban wannan al'amari na satar mutane ba misali kamar cikin masu yakin ga akwai masu yaƙi saboda musulunci yadda suke ci akwai kuma bandi bandi su ne mutane eh. eh dabban akwai bambancin su tunda yanzu masu aikin nan na eh, masu yaki saboda musulmici su ba su tarayya kamar suna da ƙa'idodinsu mm. da suke bi ba su tarayya banza banza ba su kashewa. Amma kamar yawon da kika a Tilaberi me kika gano a dalilin tashi tashi hankalin da ke faru a Tilaberi? Ni ta kawai ne bandi ne talauci kadai ne. To oh, yawa masu satar mutane. Masu satar kawai talauci. Amma ba an ce akwai 'yan ta'addar kasashe irin su Mali da Algeria da Libya da Nigeria da suke tsallakowa ba su shigo su yi irin wannan abubuwa a wuraren? To, fi sabila a ƙetare ban sani ba. Ni ya yawo cina bai kira da Tilbiya. To shi kenan. Ba amma bari mu ba mutane farko mu je su. To bismillah ba gabatar da salamu alaikum. Alaikum salam. Ni ne alaikum. Alaikum sai ku me ta kafa mutane abubuwan da ke janyo wa'annan al'amura. to malalla shi dai tashin hankali yana tare da ka ce zo mu zauna mm. ka faɗi dan mi da babu eh hakika da babu tun da a daɗin ana kwatanta adalci ana kwatanta makaranta mm. mutane suna da aiki sai yanzu mun washi gari mahi yawa jama'a wanda suka yi makarantar babu aiki wasu ba su da hanyar talauci rashin aiki shi ya ka wanga tsoffin da duk wani abu in ya zo sai ya hau bisa wannan talaucin na mutane na matasa ai sai an zauna ma an fito da abin da ke ciki tukuna sannan za a samu makamar fahimtar ina wace eh, alƙibla ya kamata a ɗauka da wannan nake son yi mana godiya gaskiya eh, na ji daɗin wannan doguwar zama da muka muna tattaunawa wannan ya nuna yadda mutane suka damu da wannan al'amari na harkar tsaron nan kuma wallahi ni in ga muku kun birge ni saboda masaniyan ku game da abubuwan nan da abin da yake janyo su da masu yin su da dalilin yin su da sarsalan su da tarihin su da kuma maganin su shi ne muke cewa da hukuma za ta zauna ta saurari jama'a shugaban kasa ko hakimi ko sarki bai iya tare mutanen gari baki daya amma ta hanyar kafofin watsa labarai yanzu aka zauna aka sa mushi wannan maganganu da aka ɗakin nan yau ɗaya kaɗai aka ɗauki shawarwarin nan na karshe da kuka bayar din za a samu alheri insha Allah. da Amurka a madadin sashen Hausa muna godiya matukan gaske da kuka kuka ɗauki lokaci kullum muka zo muka gayyato ku za ku kuma gaskiya mun gode kwarai da gaskiya kuma muna fatar an samu bayanan da ya gamsa da mu ni dai gaskiya na ilman daga cikin abubuwan da jiddu da cewa dan jarida ne akan ɗauka yan jarida sun san komai ba ba haka ba ne kullum ka zauna da jama'a sai ka ilmantu da wani abu wallahi na ilmantu da abubuwa da yawa da haka muka zo ƙarshen wannan muhara yanzu akwai abubuwa guda biyu da zamu yi da ya rage kafin mu wace na farko dai akwai yan karkashin yan tsarabobi ne ba wani abu ne dai mai sunan ko south america duk wanda ya samu dan abin da ya tafi da shi na gida sannan abu na ƙarshe shine za mu taru baki ɗaya mu ɗauki hoto a bayan wannan alamar ta gidan saboda mu san mu don tarihi mu ce rana kaza mun taru a birnin ya mai a wannan ofishi na sashen hausa na murya amurka saboda haka ya zama tarihi akwai rai akwai mutuwa allah ya sa mana hannu ya sa mana ƙarshen wannan tashi tashi hankulan ya haɗa kawunan mu ya karfafa zumuncin da ke tsakanin mu da junan mu to da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da waɗannan jawaban shugaban shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, wanda shine ya jagoranci zaman zauren Anniyame ta kasar Nijar. Muka kawo ƙarshen wannan shiri, wanda ya tattaunawa da ba da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a ƙasashen Sahel. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda suka taimaka shi da ya zo gare ku, Yusuf Abdullahi da Sulaimu Mini Barma da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Idan Allah ya kai mu ma makon gobe za mu kawo muku kaɗan daga cikin abubuwa da suka faru a zauren VOA daga ƙasar Kamaru. Mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a unguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take mini eh, eh, goodness fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi ah, gata nan bari mu zanta da ita ah, ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness mai goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yadda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya ni yar plateau ce jihar plateau a ina a jihar plateau Niyar lantan ce. A ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari. Shekara na shida yanzu da wannan business. Shekaran ki shida. A shin kin yi karatun boko? Na yi karatun boko. E, kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko? Na <laughs> kare a secondary school ne kawai. amma na yi karatu a kan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su kamar me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine mun na shiga business din kuma ba business kaɗai ba muna so mu ga lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke yi ba suna zuwa muna koya musu to menene ya baki sha'awar zuwa garin abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi kika bar can kika taho nan abuja <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan <laughs> eh to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu gaba kiɗa abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne mun ka yi su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa um, kamar wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai mm, wani kuɗi mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya dafa yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je wuje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyon karatu shine muke samu up to 150-200 to abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya kaman a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira ɗari yanzu muna kashe ɗari biyar ɗari shida tafiya da dawowa wansu to kamar yanzu kina biyan kuɗin haya kamar kowane wata kamar nawa Mm, kowane wata yanzu ga a shekara da muna biyan 150,000 a unguwan da yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,000 250 ya yeah, depend on the flat Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Haɗa kai mu dai. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.